Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Muhammad Lalo da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na dare a yau Alhamis bakwai ga watan Yuli a shekarar 2022. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji fashin baki daga bakin masana harkokin siyasa game da sanarwar da Prime Minister Birtaniya Boris Johnson ya yi kan cewa zai yi murabas daga shugabancin jam'iyyarsa ta Conservative. Bayan haka za ku ji cewa a jamhuriyar Nijar ma'aikatar kudin kasar ta fitar da sakamakon wucin gadi na binciken da aka gudanar domin ƙididdige ma'aikatan gwamnatin kasar da nufin tantance halattattun ma'aikata da na bogi. kashi na farko shine ma'aikata wanda an yi ƙididdiga su amma ba su cikin lissafin da an kai su waɗannan ma'aikata masu kula da ma'aikata na cikin ministar minista sun ce lalle waɗanga suna nan suna aiki wasu kuma an yi su amma mu ba mu san da su ba To za ku ji ƙarin bayani nan gaba sannan kuma muna tafa da rahotonmu na musamman da ma labaran wasanni amma kafin nan sai a gyara zama a sauraron labaran duniya. jama'a assalamu alaikum shugaban ukraine vladimir zelensky ya ce makaman atilari da sojojinsa suka samu daga kasashen yammaci sun fara aiki tukuru kuma suna haifar da tarnaki ga hararen sojin rasha zelensky ya faɗa a jawabin da ya saba yi da daddare cewa makaman suna aiki kamar yadda suka yi tsammani yana mai cewa masu kare ƙasar ta ukraine sun kai wasu muhimman hare akan wuraren da dakarun rasha suka mamaye kuma hakan ya rage barazanar dakarun rashan shugaban na ukraine ya kuma sha alwashin zai kwato dukkan yankunan ƙasar da aka kwace yayin da rasha take kokarin karbe ikon donbas da ke gabashi a ranar laraba jami'an ukraine suka faɗa wa sauran mazauna yankin donetsk da wasu yankunan donbas da su fice a lokacin da rasha ta kaddamar da sabbin hare-hare a kan yankunan firayim ministan birtaniya boris johnson ya ce zai yi murabus daga matsayinsa na shugaban jam'iyyar conservative amma zai ci gaba da zama firayim ministan kasar har sai an zaɓi sabon shugaban da zai mai gurbinsa. Sanarwar na zuwa ne a ranar Alhamis bayan da ƙanana da manyan ministocinsa da masu ba shawara sama da arba'in suka ajiye aikinsu yayin da ake kiraye-kirayen sauka a mukamin. Har ya zuwa ranar Laraba Johnson ya yi ƙememe ya ki sauka inda ya sha alwashin zama a kujerarsa duk da cewa gwamnatinsa na fuskantar zarge-zarge na rashin da'a da nuna rashin sanin ya kamata. Firayim Minista Johnson ya fuskanci zafafan tambayoyi daga fusatattun 'yan majalisar dokoki yayin zaman amsa tambayoyi da aka saba yi a majalisar a ranar Laraba. Kwana guda kenan bayan da ministan kuɗi Rishi Sunak da sakataren kula da kiwon lafiya Sajid Javid suka ajiye aikin su ba zato ba tsammani. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. a karan farko cikin shekaru biyu birnin maka mai tsarki ya ga dandazon jama'a yayin da kiyasi ya nuna mutum miliyan ɗaya sun haɗu a birnin don gudanar da aikin hajjin bana tun bayan da ballar cutar covid-19 ta sa ƙasashe da dama suka rufe kan iyakokinsu majitan har ila yau sun kwashe kwanaki da dama suna gudanar da sauran ibadu da za su ƙara kusantar da su zuwa ga allah hajji aiki ne da aka umarci musulmi su gudanar ko da sau ɗaya a rayuwarsu idan har suna da hali da cikakkiyar lafiyar yin hakan miliyoyin mutane ne aka saka a cikin matakan kulle a sassan china aka kuma rufe wuraren kasuwanci a wani muhimmin gari da masu yawon bude ido suke yawan zuwa bayan da aka samu wata barkewar annobar covid-19 wacce ake fargabar za ta iya yaduwa jami'an lafiya a china sun bada rahoton cewa an samu mutum sama da 300 da suka kamu da cutar a birnin shiyam mai dimbin tarihi yayin da aka samu ɗaiɗaikun wasu sabbin masu ɗauke da cutar a shanghai beijing da wasu yankuna an dai ba mafi aksarin al'ummar shanghai umarnin su je su yi gwajin cutar a ranakun talata da yau alhamis bayan da aka gano sabbin waɗanda suka harbu da cutar ta coronavirus a birnin wanda a kwanan nan aka ɗage dokar kulle da aka ba masa jami'an lafiya sun kaddamar da ayyukan gwajin cutar ne a kusan rabin birnin bayan da aka ga farfadowar cutar a ƙarshen makon da ya gabata wani sabon rahoto da aka fitar kan kisan da wani dan bindiga ya a wata makaranta a garin Uvalde da ke jihar Texas a nan Amurka ya nuna cewa wani jami'in dan sanda ya samu damar da zai iya harbe dan bindigar amma damar ta kubuce masa saboda ya tsaya yana jiran a bashi umarni rahoton ya kara da cewa da jami'in ya yi amfani da wannan dama da an kubutar da wasu daga cikin ɗalibai sha da malamai biyu da ɗan bindigar ya harbe har lahira a ranar 24 ga watan mayu saboda za a iya ba wasu daga cikinsu agajin gaggawa wani rahoto da cibiya mai bibiyar matsalar harbe-harbe da ke jami'ar texas ta gudanar ya kara bayyana irin sakacin da ake zargin jami'an 'yan sanda sun yi wajen kubutar da rayukan waɗanda lamarin ya ritsa da su rahoton har ila yau na zuwa ne bayan bahasin da daraktan hukumar kiyaye lafiyar jama'a a jihar texas kanar stephen macro ya gabatar a gaban majalisar dattawan amurka inda ya ce 'yan sanda sun nuna tsananin gazawa a ɗaukin da suka kai makarantar. To labaran duniyar aka saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc harkokin siyasa sun fara duba yadda salon siyasar Birtaniya ka iya samun sauyi biyo bayan matsin lambar da ta sa Prime Minister Birtaniya Boris Johnson yin marabas daga shugabancin jam'iyyarsa ta 'yan mazan jiya wato Conservative bisa zargin zubewar kima a idon jama'a saboda yadda ya tunkari wasu batutuwa a baya. Wakilin muryar Amurka Nasiru Adamu El Hikaya ya aiko mana ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. an samu dogon lokaci a tsawon shekaru uku na mulkin boris johnson mai shekaru 58 ana kikikaka kan wasu matakan da ya kan ɗauka da kan saba wa doka amma ya cije kan kujerar tunda ya cimma akasarin 'yan Burtaniya muradin su na ficewar kasar daga kungiyar tarayyar Turai. Kazalika murabus din ministoci da manyan sakatarori da dama kimanin hamsin a kwana biyu kacal na nuna dawowa ta koli daga rakiyar Johnson wanda aka zarga da rasa martaba ko ko zubewar kima. Masani harkokin siyasar tattalin arzikin duniya Dr. Faruk Bibi Faruk ya ce Burtaniya duk da bin ka'ida ta yi sabani da sa'a wajen ɗora Johnson kan mukamin don al'adarsa ta karya doka. Tun yana ɗan makaranta akwai labarin da yake nuna shi mai sanyi wa doka karan tsaye ne duk da ba a samun su da laifin wawura kudin jama'a ko sace-sace amma dai kanana kananan laifuffuka na rashin tarbiyya ba wasu abu bane shi a wurinsa a lokacin da birtaniya take rigimar fita daga kasashen turai shi kuma yana dan jarida ya zo ya zama magajin garin ingila da minista ya jagori wannan tafiya saboda tana da farin jini a wurin tsageru har ma ya ci zaben da an yi shekaru kusan arba'in ba ya irin zaɓe mai nasara a cikin conservative ba 2019 to amma tafiyar da gwamnatinsa ya ta'allaka kuma da irin halaye nasa na yi wa doka karan tsaye su kuma masu siyasa a kasashen turai musamman a ingila mutane ne masu kara martabarsu da darajar su kuma ba sa son wasa da doka komai kankanta shi masanin kimiyyar siyasa na jami'ar abuja dr abubakar kari ya ce akwai babban darasi da 'yan siyasar afirka za su koya daga burtaniya akasin nan najeriya a siyasar burtaniya jam'iyya tana da matukar karfi da kuma iko kwarai da gaske tunda ai yan jam'iyyar conservative jam'iyyar boris johnson ai su ne suka yi wajarar da shi hatta ma ministocinsa su ne suka ringa yin murabus suka masa yankan kauna a kasashe masu tasowa irin najeriya sai abubuwa su ta faruwa munanan abubuwa amma kuma ba abin da yake faruwa shugabanni sai ci gaba da nike kafa a kargan mulki kuma ba wani wanda zai ce musu komai. Burtaniya dai ta fice daga kungiyar tarayyar turai da Dr. bb Faruk ke cewa ba a fara ganin ribar haka ba duk da ba za a ce nan gaba ba wani abu da zai iya faruwa na dogon hange irin na al'ummar yammacin duniya ba. Ban fidda ran cewa tunaninsu na dogon zango ba ne halin turai yake musamman turawa na ingila da na amurka suna tsayawa su yi tunani na dogon zango suna amfani da jami'o'insu da kuma 'yan kasuwansu da suke yawon duniya suna ganin ta suna yin tunani a kai akasin kananan kasashe da kuma kasashen afirka yanzu dai akwai sunayen mutum hudu da ake sa ran mai gurbin johnson da suka hada da tsohon sakataren lafiya sajid javid tsohon shugaban baitul mali rishi sunak sakatariyar waje listros da sakataren tsaro ben wallace Nasiru da Malika ya murar Amurka daga Abuja, Najeriya. Madalla a gaida Nasiru Adamu El Hikaya. Ma'aikatar kudin jamhuriyar Nijar ta fitar da sakamakon wucin gadi na binciken da aka gudanar domin kididdige ma'aikatan gwamnatin kasar da nufin tantance halittattun ma'aikata da na bogi a wani yunkuri na samar da daidaito a tsakanin adadin ma'aikata da kudaden albashin da ake kashewa a kowane wata. matakin da kungiyoyin kwadugo suka yaba da shi ko da yake sun bayyana fatan ganin a wannan karo kuma ya kammala don ganin an hada cikakken kundin rajistar ma'aikata wakilin muryar amurka sulamun muna barma ya aiko mana karin bayani daga birnin yamai a shekarar 2019 ne hukumomin nijar suka kaddamar da ayyukan rajistar ma'aikatan gwamnati da zummar tantance ma'aikata na gaskiya da na bogi ta yadda za a kawo karshen cuwacuwar da ake hasashen ta yi kamari a ma'aikatan ƙasar bayan shafa shekaru sama da biyu na ƙididdiga kwamitin da aka damƙa wannan aiki ya fitar da sakamakon wucin gadi na abubuwan da ya gano umaru barmu shine sakataren kungiyar jami'an ma'aikatar kuɗi ta ƙasa kashi na farko shine ma'aikata wanda an yi ƙididdiga su amma ba su cikin lissafin da an kai su waɗannan ma'aikatan masu kula da ma'aikata na cikin ministar minista sun ce lalle waɗanga suna nan suna aiki amma ba su cikin rajista wasu kuma an yi rajistan su waɗanda su kuma waɗanda ma'aikata sun kace lalle waɗanda an yi rajistan su amma mu ba mu san da su ba akwai waɗanda ba su mata sun kai rajista ba duka duka. binciken a wani bangaren sa ya lura da wasu ma'aikatan da bayanai ke nunin suna cikin yanayi mai cike da hazo saboda haka aka ɗibar musu wa'adi domin su gabatar da hujjojin da ke nunin cewa ba su shigo ta bayan gida ba. mutum ya ce an ɗauke shi aiki sai ba a ga takardar da ta saye zai fara aiki ba da active appraisal service ko kuma ya ce an dauke shi aiki amma bai sa takardar da ta nuna an dauke shi aiki ba kaga waɗannan na minister da finance sun kai communique an ce an ba su lokaci su kawo takardun nan da aka so in ka ce an ɗauke ka aiki ya kamata ka nuna takardar ta ɗauke ka aiki. sakataren uwar kungiyar kwadago ta cdtn malam ibroka ne wanne yake ganin dacewar kullo da wannan tsari na hada kundin rajistar ma'aikata mai zanen yatsu ya kalubalanci yanayin tafiyar wannan aiki. muna tsammanin a nan gaba in za a yi shina da kyau a kiyaye da wannan kuskure da ake yi sabida wannan kuskuren shine ka sa shi sa wasu ma'aikata cikin wani halin ta saluma bisa aikinsu ba su ga aikinsu ba su ga inda za su gyaran takardunsu shi kuma ma'aikaci ne wanda an san shi ka lissafa lokacin da an kai wannan raskwana zuwa a shekarar jiya da wannan sanarwa ta je lokaci nawa an ka ɗauka kuma sai an ka baka sati biyu an ka ce wannan sati biyu ya kyautu duk abin da kake yi ka faɗi ina ne kake ne kake yi an jima mahukuntan nishar na kwatanta irin wannan yunkuri na ƙididdige ma'aikata sai dai abin kan faskara saboda wasu dalilai abin da ya sa umaru barmu ke jan hankulan gwamnatin kasar ta dage don ganin haƙata cimma ruwa a wannan karan. yanzu za su danna zuciya su ta yi ƙarshen abin yau duniyar ga an ce a gyara a yi ƙididdiga daidai wa daida ma'aikata duka waɗanda suke ciki eto eh, ai su 'yan siyasa wannan ba ta gyara su mana kawo yanzu ba a bayar da wasu alkalma ba game da adadin ma'aikatan da aka yi wa rajista sai dai wata majiya na cewa a ƙarshen ayyukan ne kwamitin zai fayyace wa jama'a yawan ma'aikatan da sunayensu za su bayyana a kammalallen kundin rajistar ma'aikata mai zanen yatsu sule mumuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar nijar A gaida Sulaiman Mini Barma, har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma ga Zainab Babaji da rahotonmu na musamman. Hukumar ƙididdiga ta Najeriya ta ce adadin matasa a ƙasar ya haura miliyan 64 daga cikin mutane miliyan 216 da ke Najeriya. A ƙa'ida yawan matasan da ke Najeriya ya isa ƙasar ta samu gagarumin canji musamman na tattalin arziki da ci gaban al'umma. Sau da dama ana zargin 'yan siyasa da yin amfani da matasa a lokacin yakin neman zaɓe da yi musu alƙawura wanda wasu lokatai ba sa cikawa. Kan haka ne wata kungiyar matasa a Jos ta haɗo kan matasa maza da mata fiye da dubu shida don faɗakar da su illar shiga bangar siyasa. Shugaban ƙungiyar Abubakar Muhammad Umar ya ce ganin yadda matasa ke ta'ammali da miyagun ƙwayoyi don yin banga lokacin siyasa ya sanya su shirya taron faɗakarwar. Idan ka kalli inda yau matasanmu suka tsinci kansu a ciki na maganan bangan siyasa ba sa yin wannan bangan siyasan sai an ba su ƙwayoyi hankalinsu ya gushe wanda hakan kuma yana haifar da damuwoyi iri-iri daban-daban wanda take kai ga su je su kisa da sauransu to idan amma ana wayar musu da kai ana gaya musu ita wannan kwaya da suke sha tana lalata musu kwakwalwa sannan kuma mutum ba zai zama ba zai amfani kanshi ba ma ballantana ya amfani al'ummansa ballantana ya amfani kuma ƙasar shi so amma ta hanyar irin wannan wayar da kan to lallai mutane za su fahimci cewa ashe ba wai banga siyasa ya kamata su yi ba matsayinka na matashi don da matashi ake da matasa ake gina kasa so to ya kamata a ce a nuna musu siyasa akwai yadda ake yin ta da tsafta ba sai ka sha kwaya ba ko kuma ka je kana zagin wani ko kuma ka je hatta kai ka ga kisa so yana ɗaya daga cikin dalilan da ya sa muka haɗa wannan taro. kana ga matasan yanzu sun shirya domin su ma su shiga wannan zaɓe ga dangadan ba wai a yi amfani da su a watsar da su ba gaskiya a na gamsu saboda ya kamata a ce matasa fa a ba su dama dan da matasa ake gina ƙasa idan aka ce aka ɗauko da mutum zai shugabanci ƙasa misali ya kai shekara saba'in ko shekara tamanin to be frank akwai abubuwan da ba zai iya yi ba amma aka kawo matashi dan shekara arba'in ko shekara arba'in da biyar abubuwan za su tafi don shugabanci yana buƙatar monitoring wato in ka ba da aiki ka je ka duba so in shekarun ka sun tafi kuma ta yaya za ka ma bincike irin waɗannan to amma abin da muke gani yanzu shine manyan jami'iyyun nan kusan za a ce dattawa ne suke riƙewa eh to in kika kalla kaman shi Alhaji Atiku Abubakar shi dan takararmu na PDP mutum ne wanda ya alwashi a 2019 kashi 45 a cikin ministocin shi matasa zai ba kuma ba wai ina taking side ba amma shi mutum ne wanda akwai karfi a jikin shi kuma masani ne akan tattalin arziki so ina ganin ba zai affecting ba to ya kake ganin kamar matasa ya kamata su gudanar da harkokin siyasa ma musamman a wannan karo to gaskiya matasa ina jawo hankalinmu gaba daya mu yi kokari mu shiga siyasan nan kar mu yadda da bangan siyasa mu shiga siyasa yanda ya dace yanda ya dace kuma shine misali akwai support groups da ake yi misali za ka iya zuwa dan takarar gwamna ka nemi campaign director din shi ko wani abu makamancin haka ina ga zai fi maganin shaye-shayen ne a lokutan baya matasa kan fuskanci hatsarori daban-daban a lokacin da ake gudanar da zaben fidda gwani na jami'iyu da kuma yakin neman zaɓe duk dai wai don su ɗora ɗan takara da suke zaton shine zai cire musu kitse a wuta Ahmad Abdullahi Yerima da ke zama mataimakin kungiyar da ke rajin hana bangar siyasa ya ce lokaci ya wuce da matasa za su hallaka kansu kan 'yan takara. za ka samu wani lokaci matasa suka rasa rayukansu saboda kasancewar suna muradin ganin cewa sai dan takararsu ya kai ga nasara wal kuma idan aka zo aka yi nasarar sai ga an zo an yarda su a gefe to a wannan gogoriyar neman samun nasarar zaka samu cewa wasu suka rasa tunaninsu sakamakon shaye-shaye wasu kuma su rasa rayukansu wasu kuma a dinga tunzura su ya kai ga rikici ya fantsama gari ya shafi addinai so ire-iren wannan abubuwan shi yasa muke jawo su muke nuna musu cewa wayannan 'yan takarkaru duka da muke ganin su idan muka duba tarihinsu a baya kusan sun yi jam'iyya iri daya so babu wani maganan peter obi yana labour party ai atiku abubakar yana pdp ai bola tinubu yana wato apc in ka lura za ka gani ahida da atiku da bola tinubu sun yi apc a 2015 so kaga kamar kuma shi obedient da ake ta cewa ana ta farfagandan cewa kristoci za su yi kaza kaza kaza in ka lura shi ma kuma yawa atiku takara na mataimaki shi ma kuma still atiku in ka lura shi ma duk abubuwan da ake faɗa kusan wato abin kawai juyawa take ta yi to in kana la'akari da abubuwan da ko kana nazari a akan abin da ya shafi siyasa a matsayinka na matashi sai ka kaman baka da wata makoma domin wa'annan su tsofaffin kullun gwara kanka suke yi so yana da kyau matashi a wannan lokaci musamman ma kakar siyasan nan yayi nazari sosai ya bawa kanshi ansa ba maganan addini ko kabilanci a siyasa siyasa kasuwar bukata ce idan dan takara ya zo muku da yanayi na maganan irin wannan to muna kira ga su matasa su yi watsi da shi a matsayin cewa me za ka mana domin ka ciyar da al'umma gaba da kuma kwamitin mu gaba ba ruwan sha titina ana ta asarar rayuka baka isa ka dauki kafa daga abuja ka tafi kaduna neman ka ba ko ka dauki kafa daga can ka tafi ɗan ka ba makanike nan kwanan nan makanike aka yi kidnapping ɗin shi so yaushe kuma kai ba barka akan hanya ba ya zamanto cewa kuma da ɗan ka ingiza maka kwayoyi wai ka je kana wai bangan siyasa wai da sunan kana yin siyasa kaga wannan aikin banza ne hajeri ma amma kana ga matasan duk sun fahimci haka kuwa to gaskiya sai an tashi tsaye shi yasa kika ga yau mun tara mutane sama da mutum dubu shida a wannan guri domin mu tabbatar musu da cewa wasu su zama jakadun wasu domin in ba wai da kuma taimakon irin ku ba ba za mu samu mu cibin ba dan Najeriya tana da faɗi Najeriya ba waje kwaya ɗaya bane da zaka ce dan kai taro a daki zai isa so lalle yana da kyau wasu su copy din abin da muke yi su ma zamanto jakadu na yada zaman lafiya wannan ƙasa tamu a yanzu ba buƙatar wani musulun musulun take ko wani kristan kristan ba buƙata take yi ya za a yi a cette ita gaba tattalin arziki ya zauna lafiya Iyaye mata na da gagarumin gudummawa wajen yin jagora wa 'ya'yansu ta yadda za su fahimci illolin da ke tattare da yin ta'addanci lokacin siyasa. Shugaban mata a kungiyar da ke faɗakar da matasa kaucewa shiga bangar siyasa Aisha Abdullahi Usman ta ce sun shiga aikin ne don tarbiyyantar da 'ya'yansu. Mu mata ba ma bangan siyasa, amma ana amfani da mu domin mu iyaye ne. saboda mun sani cewa a yanzu tarbiyya ya koma hannun uwa duk wani hali da ɗa yake ciki uwa ce farko da za ta sani domin ita ce makaranta na farko na 'ya'yanta saboda haka mun zo wannan kungiya domin a tafi da mata saboda tarbiyya yana hannunmu kuma duk wani hali da 'ya'yanmu suka shiga mu za mu fara sani kafin namiji ya sani. To hajiya a lokutan baya mata ba sa shiga a harkokin siyasa amma yau a wannan taro na zo na ga mata ma kusan za a ce sun fi maza kenan kun fara farkawa ta yadda kuma za a dama da ku a cikin siyasa domin ku kawo sauyi ma abubuwan da muke gani ba shakka a yanzu mata sun farka saboda mu muke zaɓe kafin ka kirga namiji goma ka kirga mata talatin kafin namiji ya fito da asuba mace ta fito karfe hudu ta kama layi to amma idan aka ci zaben kuma sai a ajiye mu a gefe to shi isa muka shigo irin wannan kungiyar domin mu fahimtar da mata cewa mu fito kuma alhamdulillah kun zo kun ga taron mata wanda mun ninka mazajen ma su goma wanda mata sun ansa kira kuma sun yarje mana cewa lalle lalle za su fito domin a dama da su. Irin waɗannan ƙwayoyi da ke jirkita hankali ana samun su ne a kantunan sai da magani da sauran wurare da ake sai da su a tsakiyar jama'a. Lawal Baba Otu da aka fi sani da Digital Elder a Jos ta Arewa ya ce idan gwamnati na so ta yaƙi sha da fataucin miyagun ƙwayoyi sai ta ƙarfafa kujerun masu unguwanni. Al'umma suna da matukar gudunmuwar da za su bayar saboda al'umman nan su ne iyaye. To amma abin da ke shugabancin al'umman shi kuma ya yi rauni misali a ce kowane guri don duk da ake sai da kwaya din da ake shan kwayan nan a yanki ne wato ward kuma kowane ward yana karkashin abin da ake kira mai anguwa ne to idan ba a karfafa masu anguwannin nan ta ina zaka karfafa su zaka karfafa su ta maganar salari zaka karfafa su ta maganar albashi kenan zaka ba su albashi zaka kula da hakkin su kuma ka dora su akan abin da ake kira roman aiki wato pension da gratuity dan idan wani abu ya faru musamman musamman na kwaya na tashin hankali ka san wanda zaka dauko domin kana da wakili a wannan gurin matukar idan ba haka aka yi ba kowane mai anguwa idan akwai mai anguwa mai anguwa zai gane wannan shagon me ya kawo ka kuma ba za ma ka fara sai da wani abu a shagon ba sai an tambaye ka me ka zo yi in ka ce za zo ka zo sai da magani sai a tambaye ka to wace makaranta ka yi me ilimin ka me alakar ka da magani da za fara sayarwa sannan idan an yi haka za a rubuta sunan ka za a yi komai za kuma a kira NDLE su duba ka da NAFDAC su ga wannan takarda taka gaskiya ce ko kuwa boge ne to wannan duk ba za a samu ba sai an karfafa abin da muke kira mai anguwa to gwamnati sai ta zama ta tsira kuma ta kubuta rayuka da dukiyoyin mutane ma zai kubuta lawal baba otu kenan da ke aikin yaƙi da sha da fataucin miyagun ƙwayoyi a najeriya zainab babaji muryar amurka daga jos a najeriya a gaida zainab babaji to yanzu kuma ga mu na gaba wasanni a takaice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 dai mai daɗi ba yanzu dai za a gudanar da gasar kwallon afirkan tsakanin watannin janairu da fabrairu shekara ta 2024 idan allah ya kan abdulhamid muhammad wani amurka daga bauchi a najeriya madalla a gaida abdulwahab muhammad to yanzu kuma ga labarai a takaici shugaban ukraine vladimir zelensky ya ce makaman atilari da sojojinsa suka samu daga kasashen yammaci sun fara aiki tukuru kuma suna haifar da tarnaki ga hararen sojin rasha zelensky ya faɗa a jawabin da ya sa bai da daddare cewa makaman suna aiki kamar yadda suka yi tsammani yana mai cewa masu kare ƙasar ta ukraine sun kai wasu muhimman hare-hare akan wuraren da dakarun rasha suka mamaye kuma hakan ya rage barazanar dakarun rashan Firayim Ministan Birtaniya Boris Johnson ya ce zai yi murabus daga matsayinsa na shugaban jam'iyyar Conservative. Amma zai ci gaba da zama Firayim Ministan ƙasar har sai an zaɓi sabon shugaban da zai mai gurbinsa. Sanarwar na zuwa ne a ranar Alhamis bayan da ƙanana da manyan ministocinsa da masu ba shawara sama da arba'in suka ajiye aikinsu yayin da ake kiraye-kirayen sauka a mukamin. Har ya zuwa ranar Laraba Johnson ya yi ƙememe ya ƙi sauka inda ya sha albashin zama a kujerarsa duk da cewa gwamnatinsa na fuskantar zarge-zarge na rashin da'a da nuna rashin sanin ya kamata. A karan farko cikin shekaru biyu, birnin Maka mai tsarki ya ga dandazon jama'a yayin da kiyasi ya nuna mutum miliyan ɗaya sun haɗu a birnin don gudanar da aikin hajjin bana. Tun bayan da ɓallar cutar COVID-19 ta sa ƙasashe da dama suka rufe kan iyakokinsu. Majitan har ila yau sun kwashe kwanaki da dama suna gudanar da sauran ibadu da za su ƙara kusantar da su zuwa ga Allah. hajji aiki ne da aka umarci musulmi su gudanar koda sau ɗaya a rayuwarsu idan har suna da hali da cikakkiyar lafiyar yin hakan. To masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen shirinmu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aiki maɗauki da wani sabon shirin. A madadin Muhammad Lalo da ya taya na gabatar da shirin da Julie Leathers Gresham wadda ta haɗa shirin da ma injiniyan mu Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.